avec notre collègue de Maxwell, qui est mon invité ce soir. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba sha biyar ga watan Nuwamban shekarar da uku A cikin shirin za ku ji cewa babban bankin Najeriya ya shelanta cewa za a ci gaba da amfani da tsofaffin takardun kuɗi kuma babu ranar da za a dakatar da amfani da su. A makwabciya jamhuriyar Nijar kuma matsalan karancin kuɗi na ci gaba da ta'azzara a sassan kasar sakamakon takunkuman da kasashen afirka renon faransa suka sanya wa kasar ta niger bayan juyin mulkin soji muna kuma dauke da rahoto na musamman akan yadda ake samun yawan hatsarin jiragen sama a najeriya da kuma yadda yake hallaka rayuka tare da jikata wasu da dama wanda hassan, umar tambol ya hada mana akwai kuma labaran wasanni daga ghana wanda Ridwan Abbas zai kawo mana. Amma yanzu ga Maryam da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin Isra'ila sun kai samami a asibitin Shifa da ke Gaza da safiyar yau Laraba suna neman mayakan Hamas bayan da suka ba jami'an ma'aikatan lafiyar yankin gargadi na 'yan mintoci. Babban daraktan ma'aikatar lafiya na Gaza Dr. manir Alborsh ya faɗa wa gidan talabijin ɗan Aljazira cewa sojojin Isra'ila sun kai samame a ɓangaren yamma na cibiyar lafiyar. Sojojin sun ce sun kai na'urori da abincin jarirai da kuma kayan jinya a asibitin da ya sha fuskantar farmaki. Ga abokiyar aikin Aisha Ma'azu da fasarar wannan rahoton. tun farko dai amurka ta goyi bayan da'awar isra'ila na cewa hamas kungiyar da amurka ta ayyana da kungiyar ta'addanci tana fakewa da guzuma ne ta harbi karsana da asibitocinsu hamas Hamas da 'yan Falasɗinu da kuma falisinawa masu da'awar jihadin Musulunci PIJ a takaice suna da wata cibiya inda suke gudanar da ayyukan kai hare-hare daga asibitin shiba a birnin gaza sun jibge makamai a wurin sannan a shirye suke su kai harin martani kan sojojin isra'ila a asibitin har yanzu kakakin majalisar tsaron amurka john kirby a wata ganawa da manema labarai a jiya talata a cikin jirgin gwamnati da ake kira air force one ya ce amurka ba ta goyon bayan kaiwa asibitoci hare-haren sama Isra'ila bata bayyana hotuna ko bidiyon da za su tabbatar da zargin nata a game da Hamas a asibitin Shifa ba, ko da yake ta yada wani faifayin bidiyon sojojinta suna harbin wasu mayakan da ke gudanar da aikinsu a wani gini cikin wata unguwa. Hamas da kungiyoyin asibitin sun musanta duk zargin da ake cewa asibitin na zaman maboya ga mayakan. Sojojin Ukraine sun kafa sansani a gabashin gabar kogin Dnipro a yankin Kherson a cewar wani jami'in Ukraine Ukraine ta sha yunkurin fatattakar dakaran rasha daga gabashin gabar kogin mai mahimmanci wanda ya kasance wani shinge da ya hana Ukraine din ci gaba da dannawa yankin Kherson zuwa yankin Crimea da rasha ta mamaye. Har ila yau kogin ya raba wato ya ba rasha damar jibge sojoji a wasu yankuna masu tsauraran matakan tsaro na gabashin Ukraine kamar Zaporizhia. Vladimir Saldo, gwamnan da Rasha ta nada a yankin Kherson da ta mamaye, ya tabbatar da cewa sojojin Ukraine sun kafa sansani a gabashin gabar kogin Nipro, amma ya ce kananan rukunoni ne suke zuwa kuma suna jin jiki. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan majalisar dokokin Amurka sun yi kira ga shugaba Joe Biden da ya sa batun neman sakin wasu 'yan ƙasar Amurka da ake tsare da su a China ba bisa ka'ida ba da mahimmanci a lokacin da zai gana da shugaban China Xi Jinping a yau Laraba. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce china ta tsare wani dan kasuwa daga jihar texas a nan amurka mai suna mark sweden da kylie ba amurke dan asalin china shi ma dan kasuwa daga long island a birnin new york da kuma pastor david lynn na jihar california da duk aka tsare su ba bisa ka'ida ba dan majalisar wakilai daga jam'iyyar republican michael mccall shugaban kwamitin harkokin waje na majalisar wakilai ya sha yin magana a kan mark sweden mccall ya buƙaci biden ya sanya sakin amurka wanda china ke tsare da su ba bisa ka'ida ba a cikin ajandar ganawarsa da shi labaran duniya ke na aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc koma talla. Babban bankin Najeriya ya shelanta cewa za a ci gaba da amfani da tsofaffin takardun kuɗi kuma babu ranar dakatar da amfani da su. Kafin wannan sanarwar 'yan ƙasar da suna sun fara fuskantar karancin takardun kuɗaɗen kuɗi a hannuwansu. Ga dai ya Basha da ƙarin bayani a wannan rahoto ta aiko mana. A sanarwar mai ɗauke da sa hannun daraktan sadarwar bankin Isa Abdulmumin ya ce babban bankin na najeriya cbn zai ci gaba da amsar tsaffin kuɗaɗe kuma izuwa yanzu ba ta sanya ranar daina amfani da tsaffin kudaden ba idan za a iya tunawa babban bankin na cbn karkashin tsohon gwamnan bankin godwin emefiele ta buga sabbin kudaden naira 200 da kuma dubu daya kuma ta sanya wa tsoffin kudaden wa'adin daina amfani da su a watan disambar shekarar 2023 sai dai kafin wannan sanarwa ta babban bankin najeriya 'yan kasar sun fuskanci karancin kudade a hannuwansu da za su gudanar da rayuwar yau da kullum shin ko wannan sanarwar za ta iya kawo ƙarshen karancin kudade da al'ummar kasar ke kokawa tambayar da na yi wa dr isa abdullahi kashiri manazarci kuma malami a jami'ar tarayya ta kashiri da ke jihar gombe ga kuma karin bayani da ya yi idan ba mu manta ba can ah, dab da karshen gwamnatin shugaba muhammadu buhari an yi wannan abin da ake neman wato ake kira cashless policy takaita yawo da kudade a cikin jama'a to ko a wancan lokacin kotu ta ce a janye wato wannan hukunci na cewa ba za a yi amfani da tsofaffin naira ɗari biyu ɗari biyar da dubu ɗaya ba sai har watan goma sha biyu na wannan shekara wato disamba kenan kin ga tsakanin wannan lokaci an yi canjin gwamnati kuma gwamnatin da ta zo a watan biyar ba ta ɗauki wancan manufa ta gwamnati ta cewa za a dakatar da amfani da waɗannan kuɗaɗen ba kuma babban bankin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar cewa bata ce a dakatar da amfani da waɗannan kuɗaɗe ba a wannan lokaci a hirarsa da muryar amurka ɗaya daga cikin ma'aikatan bankunan najeriya da bai so a ambaci sunansa ba ya ce su idan muka kalla mu mu ma'aikatan bankin za mu iya cewa yanzu akwai karancin giftawa na shi kan shi kuɗi da yake a mu da su 'yan kasuwa da raguwar mutane masu ajiyar kuɗi kusan za mu iya cewa shi kan shi kuɗin ya yi da daman a hannun al'umma da haka yanayin yadda irin kudaden da da suke shigo mana musamman na ajiya da makamantansu yanzu gaskiya akwai karancin waɗannan kudade. 'Yan Najeriya dai na ganin wannan sanarwa ta CBN ka iya taimakawa wajen rage raɗaɗin karancin kuɗaɗe a hannun da al'ummar ƙasar ke fama da shi. Wannan kusan abu ne wanda za a iya cewar ya yi mutane da yawa daɗi dalili kuwa shine kasancewar akwai karancin sabbin kuɗin a hannun jama'a wadda kusan a iya cewar da yawa daga cikin mutane a wancan lokaci da aka ce za a dakatar da amfani da tsaffin kuɗin sun shiga fargaban yadda za a yi su samu sabbin kuɗin kuma kin san akwai da yawa daga cikin mutane ana amfani ne da tsofin kuɗin kusan wanda za a iya cewar shine yafi yawa a hannun mutane to gaskiya mu dai a jihar Bauchi da jin wannan sanarwa mutane da yawa sun yi ta nuna farin cikin su kuma suna nuna cewar dama asalin abin da ya dace kenan lallai wannan mataki da babban bankin kasa ya dauka ya zo a lokacin da ya dace duba da cewa al'umma har sun fara tunanin cewa lallai za a fama musu tsohon ciwon da bai gama warkewa ba musamman na karancin kuɗi da aka fuskanta a watannin baya to amma wannan mataki muna fata zai kawo kawo sauyi sosai domin a halin da ake ciki yanzu hatta bankuna da wurin masu POS idan ka je kuɗin ana baka shi ne a takaice. Yanzu dai 'yan kasar na dakon ganin yadda babban bankin na Najeriya zai wadatar da kasar da kudaden da suke bukata a hannu. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. To a gaida Rukayya Basha da wannan rahoton. Ita ma makwabciyar jamhuriyar Nijar tana fuskantar makamancin irin wannan matsala matsalan karancin kuɗi na sefa na ci gaba da ta'azzara a sassan nijar sakamakon takunkuman kasashen afirka ta yamma renon ƙasar faransa wanda suka azaba ƙasar nijar bayan juyin mulkin soji inda suka hana shigar da takardun kuɗi na sefa a bankunan ƙasar yanzu haka matsalar karancin wato takardu na kuɗi ya gurgunta harkokin kasuwanci a wasu jihohin nijar inda masana tattalin arziki ke gargaɗi ga hukumomin sojojin ƙasar kasar na samun hanyoyin magance wannan matsala ga dai hamid mahmud da ƙarin bayani a wannan rahoto 'yan nijar na nuna damuwa akan matsalar karancin takardun kuɗi na sefa da ke zama wata babbar matsala ga harkokin cinikayya a ƙasar wanda take neman ta jefa 'yan nijar ɗin cikin mawuyacin hali an dai dakatar da nijar daga cikin hada-hadar kuɗaɗe da kasuwanci a tsakanin ƙasashen afirka ta yamma renon ƙasar faransa cewa da ihimuwa tun bayan kifar da gwamnatin bazum muhammad mafari kenan aka shiga cikin matsalar karancin takardun kuɗi na sefa wanda har ta kai ga bankuna ta kaita ma al'ummar adadin kuɗin da za su iya cirewa daga asusunsu na banki lamarin da ya haifar da fargaba tsakanin al'umma. Ga sosai ma akwai rashin kuɗi saboda yanzu wurin mai shago za ka ya sayayya ga ka kuɗin kana riƙe da su kana sanya ka wani abu amma sai ya kwatanta maka kwata-kwata babu canji to kenan in akwai kuɗin me za a sa canji ya yi wuya kenan shi ne sa waɗannan tsohin kuɗin suka yi yawa cikin tunda babu sabi da wuya yanzu ka je ka je ka yi sayayya cikin canjin da ta a baka ya zamanto akwai sabo guda takarda ce ciki mun lura da akwai matsalar kuɗi gaskiya kwanan ga saboda daga mutane za ka gane babu kuɗi dama can akwai rashin kuɗi amma ba kamar yanzu ba abin yi yawa yanzu eh gaskiya kuɗi akwai karancin wani bi canji ka nema baka samu ba hatta kai ma ciniki ka hakura da shi wannan hakan ne akwai kuɗi akwai karancin sa yanzu haka dai matsalar karancin takardun kuɗin na sefa ta so gurgunta harkokin kasuwanci a wasu sassan kasar ta Nijar a cewar Mutaha Haruna wani 'yan kasuwa a Agadez. 'Yan kasuwa ne wanda muke harka ta kuɗi tunda lokacin da muke bukatar su mafi yawa ba ba mu samu su saboda ko da za mu shiga mu kuɗin a banki ba za mu same su ba ka san duka abin da kake bukata an baka same su ba a lokacin da kake so ana iya cewa eh iya dan rage mana karfi tunda abin da kake da shi shi ya kamata ka tsaya kai an kace wani abin nan baya hannun ka kace za ka ka shiga cikin wani hali wanda ke ba za ka iya fita ba masana tattalin arziki irin su Musa Bashir na ganin dole hukumomin mulkin sojin Nijar su samu hanyoyin warware wannan matsalar duba da halin da al'ummar kasar za su shiga sakamakon karancin takardun kuɗin na sefa muna ganin cewa tsarin business kin bai tafiya da kyau shi ke sa ake ta gamuwa da tsafin kuɗi kuma bankina su ma daga bangaren su kamar al'amuran bankina shi ma ya canza ba kamar irin da ba wajen bankina ne su ma ba samun sabbin kuɗi daga su ma bankina kenan tsohon kuɗi ne ke yawo ke zuwa iya dawowa mu dai muna so dai a bi hanyoyi da suka dace a samu dai a gyara wannan lamari dai a daidaita in aka yi haka kin ta ce hanya wadda za ta ba damar da al'amura za su dawo dai kamar Muhammad Nijar ce ƙasa ta uku da sojoji ke mulki a yammacin Afirka baya ga Mali da Burkina Faso. ECOWAS ɗin ta sayi takunkumai masu tsauri akan sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar. ciki har da hana su amfani da kudaden ajiyarsu na kasashen ketare da ke bankunan shiyar. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadas, Jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifan. Auta waziri kuke je malam ku zo ku ziga autar mata kar ku taba mini yar gata ku bar ni kawai na yi mata rawa. da fatan an shakata da wannan faifan yanzu kuma ga umar hasa umar tambuwal Tun shekaru aru-aru ake samun haɗurran jiragen sama a ƙasashen duniya a yankunan Turai, Amurka, Asiya, Gabas ta tsakiya har da nahiyar Afirka. Haɗoran jiragen sama da yi ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da jikata wasu mutane da dama a faɗin duniya. Wata ƙididdiga ta nuna cewa a tsakanin shekarar 1969 zuwa shekarar 2022 mutane 2038 takwas ne suka mutu a sakamakon haɗoran jiragen sama a Najeriya. To ko 'yan Najeriya suna da masaniya a game da haɗoran jiragen sama. Sunana magaji dan malam gada wanda. Ko wani lokacin da mutane suka je Saudiya mutane Sokoto. Lokaci ina Sokoto jirgi ya zo ya taso daga Saudiya ya faɗi mutane sun mutu. A cikin waɗannan mutun nan ko akwai wani mutum guda wanda ka sani? Akwai wani cam Sokoto wanda aka ce ma Alhaji Helele. Shi ɗaya ni sani cikin mutanen da suka rasu dinnan. Mutane suna da a cikin jirgin? A ah, suna da yawa mahajjatan Sokoto gaba ɗaya kila ma duk gaba ɗaya ma so da su lokacin. to bayan shi ka taba jin labarin fado wani jirgin sama ko ka gani to na taba ji nan Abuja jirgin sarki musulmi lokacin da suka taso mutane Sokoto nan ma kuma sun faɗi kuma mutane sun mutu sosai wurin nan kaɗan ne abba su mutu ba su wuce biyu ko uku ba to duk a lokacin da ka ji wani jirgi ya faɗi har mutane sun mutu wasu sun ji rauni yaya kake ji a zuciyarka ina bakin ciki saboda hasara dan uwa musulmi wanda ke dan uwanka ina bakin ciki da haka nan wallahi da tunanin kuma yallanzu. ka ce ka taba ganin wani jirgi da ya taso ya wuce sararin samaniya birnin Sokoto a gaggauce lalle shi ko da daddare ina bacci sai ni falka lokaci ina ma yaro na sosai can da nigar girgi ya taso da karhi wajen iya fudin na ya taso kudu ga sokoto ya tasan mu arewa da tahiya na amma da nigar girgin na ya tsara na tabbata tahiyar nan da ya kai ba ta hankali ba ne can sai je fadi to da ya fadi da sai sai ni ji labari an ce can wajen bangaren goron yodin nan can ne ya fadi girgin nan na kyari ali bukar na taba jin jirgin ya fadi a ogun state kusa da abeokuta wani shekaru lokacin da obasanjo yake kan milki to me ka ji a game da faduwar wannan jirgi gaskiya abun ya yi shokin mutane sosai saboda mutane sun mutu da yawa ba ma wanda ya fita na gani a lokacin nan wani kauye ne ya fadi kasan da yake ni na ibada. lokacin farko a mulkin obasanjo ne wani labari kaji an ce ya yi sanadiyar faduwar wannan jirgi to gaskiya wannan ba za mu san sanadin abin da ya sa ya fadi ba amma yawanci malam hassan wa nan najeriya zan ce ko a afirka muna da sakaci wajen bangaren jiragen nan turai da sauransu kasashen da suka ci gaba ba za ka ji yawan hadin jirage ba amma a afirka ko rashin kula ne na ma'aikata ko me ba mu sani ba sai ka jirgi ya fadi jirgi ya fadi a nan ayin ba kamanta ba cikin garin kano ko kusa da gari ne dai a wani shekara lokacin jirgin da ya fadi sunana alhaji azzika bodinga to na taba ji da dadewa lokacin da jirgin alhazai ya yi hadari bayan shi sai kuma wanda ya riga da yake ciki da su su ya rubo dinga shi ma ya yi hadari yan sakkwato da ya sun hasara yan uwansa lokacin a lokacin da jirgin ne ya fadi wani hali yan uwan waɗannan mutane ka ji sun shiga sun shiga cikin rudani don ba su san abin da suke ciki ba kana iya tuna ko mutane nawa suke cikin waɗannan jirage guda biyu to shi dai na alhazai babban jirgi na mai ɗaukar mutum ɗari Ribet jimbo jet amma wanga shi kuma wanda taso da abuja sokoto ban san kono a ciki ba amma mutanen mu da tsakanin kebbi da zamfara mutum ya fi ashirin wanda ya mutu suna na alhaji karaye a kan dan dadiji a cikin garin koko kwarai na taba jin babban jirgi na maka ya taba faduwa 1990 wanda ke a lokacin na muna da mutane a cikin garin koko inda an ka biya diyar su abokaina ne ma an ka biya diyar iyayen su kamar mutane nawa ne na mutu a cikin wannan jirgi yan garin koko to a wannan lokaci ina ganin zai kai salin kimanin mutum goma a lokacin ina manta shi abokaina uwansu ne sun ka mutu a cikin wannan lokacin nawa ka ji an biya su diya le a lokacin ba yake da kuɗi saboda gaskiya kuɗi suna da a wannan lokacin ba dai an ba su har hasun sai abubuwan hawa sun kai ta harka da kuɗaɗen Suna Alai Sama'ila 1000 Ibadan na farko lokacin da Basanjo USA Mike na uku lokacin bai kai wata guda ba su ya faji suka mutu suka musulmi ya ruganci a lokacin to me ka ji yan Najeriya na faɗi game da faɗuwar wannan jirgi to yan Najeriya sai magana kan faɗuwar jirgi sun ba su ji daɗi ba na Gaga Muhammad na ji wanda ya faɗi Lagos lokacin Ibrahim Badama masu baban gida na ji wanda ya faɗi kuma a hanyar Legas ɗin na tsakanin Legas da Bekuta lokacin Obasanjo sannan kuma na ji jirgin sojoji wanda ya tashi zai tafiya ya yi hatsari da manya-manyan sojoji a cikin Najeriya Kaduna sannan kuma akwai jirgin da kuma yake ɗauke da sojoji ya kai zamfara ya dawo zai sauka gaugawa Abuja ya faɗi waɗannan jiragen guda hudu ban manta da su waɗannan jirage guda hudu da ka ji labarin faɗuwar su ko an samu hasarar rai a cikin su to a hakikanin gaskiya na lokacin baban gida an samu hasarar rai na lokacin Obasanjo an samu kuma na lokacin Obasanjo wannan ya hasu sojojin da suka samu hatsari kuma an samu kuma wanga na Kaduna an samu wanga da je zamfara shi an na biyar kuma an samu duk wani hasso sojojin da a ci guda ko shida ne ko biyar duka su babu wanda ya rayu to ana ka gani me yake sa ana samun hadarin jirgin sama a Najeriya akwai dalilai guda uku na ɗaya dai ma'aikatan Najeriya suna saka ci ga bincike kamin jirgi ya tashi na biyu dinsa cin hanci da rashawa yayi yawa wanda ya kamata a bari yayi aiki kwararre ba a bari da alhorma da son rai wasu abubuwa suka faru an sa akwai kaddara fa abinda Allah ya kaddaro dan adam babu wanda isa ga Ado Sanusi, shugaban kamfanin jiragen sama na Aero Air, masani harkokin jiragen sama ne a Najeriya. Kasan hatsarin jirgin sama ana samu a ina a duniya, kawai a Najeriya kadai ake damu ba. Amma akwai kasashen da hatsarin jiragen sama ya yi yawa. Yawanci dalilin da yake zama hatsarin jirgin sama ya yi yawa a wani kasashe ba su da hukumomin da ya kamata su kula da lafiyar jiragen ba sa duba su da kyau. Yakan kawo kawo jiragen su zama ba ba cikin lafiya suke ba da shi sannan suka saka su a kuma suna ta zirga-zirgar fitar jirgin sama da ake samun kasashe da ba su da hukumomin kula da jirgin sama da zama don bunƙasa da cikin kula da lafiyar jiragen sama suka ga cewa ana samun hatsarin jirgin sama da yawa jirage sun ci da yawa za ka ga cewa akan samu hatsarurruka da yawa irin wannan na'urorin da suke kasa da suke taimakawa jirgin sama ya sauka lafiya mutane lafiya ba sa aiki wataran kuma ba wuta ne da za ta haskaka filin jirgin sama da kyau domin su tuka jirgin sama su ga filin jirgin sama da za su hauka. Kaftin Najeriya ana samun haɗoran jiragen sama misali an samu mummunan haɗarin jiragen sama a nan Legas kamfanin Dana an samu a Sokoto na Alhazai an samu a Kano da dai wurare dama ana iya cewa Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake samun mummunan haɗarin jiragen sama a duniya. Kashin gaskiya a da an samu da yawa amma bayan shekarun nan da suka wuce ce za ka ga cewa ba mu samu wani hatsarin jirgin sama mummuna ba da yadda ka faɗi na dana da na alhazo na sakwato da sauransu ma Allah a takaita abubuwan da suke ta faruwa da zama da cewa Najeriya ta shiga cikin kasashen da ba su da hatsarin kan jirgin sama da yawa a duniya. Shekara biyar da ta wuce ko zuwa goma da ta wuce a ba mu samu wani mummunan hatsarin jirgin sama ba a Najeriya. A cikin kasashen Afirka wace kasa ce aka fi samun hatsarin jirgin sama? Kasashen Afirka an samu hatsarin jirgin sama kwanan nan kamar a Ethiopia a rashin da aka samu na wannan sabon jirgi da ake kira sabon birki sabon March a Kemaru ma an samu hatsarin jirgin sama an samu hatsarin jirgin sama amma in ka duba kashin gaskiya hatsarin jirgin sama sun dagu sosai hmm. saboda na'urorin da ake amfani da shi. Wace ƙasa take da karamcin haɗarin jirgin sama a Afirka? Ƙasar da ba ta da jirgi da yawa, so ba za a sami hatsarin jirgin sama ba da yawa. Ƙasa kamar Ethiopia tana da jirage wajen yi da wani abu tana da wannan ko Kenya ko ma Najeriya za ka gani cewa muna da jirage da yawa a ƙasar ko kai ko ikita ga cewa su masu da jirage da yawa amma yanzu zan iya ga maka ce kamar Mali kamar Burkina Faso babu jirage da yawa a ƙasar. Ko akwai ƙasar Afirka da bata da jirgin sama ko guda? Sai dai waɗansu jirage su shigo su fita. Kaftin waɗanne ƙasashe ne? Akwai ƙasashe kamar irin su Mali irin su Benin ba su da kamfanin sufurin jirgin sama irin su bakin asu. Haka ma wata kadiddiga ta nuna cewa daga shekarar alif dubu ɗaya da saba'in zuwa yau mutane dubu tamanin da uku da ɗari bakwai da ashirin da biyu ne suka mutu a sakamakon haɗuran jiragen sama a duniya sannan an yi haɗuran jiragen sama har sau dubu goma sha ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da hudu a ƙasashen duniya. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. ta gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoto na musamman. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga Ridwan Abbas da shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Doka House of Oak ta yi hannun riga da kocin ɗin ta Martin Koopman da ya kasa tabuka abun kwarai a kakan shekara ta 2023 da Doda kyakkyawan zatin da aka rinka yi masa Koopman ya kasa samun sakamako mai kyau abinda ya sa klubin ya shafi Sam. Kocin ɗan ƙasar Dutch ya bar House of Oak da tarihin nasara biyu kacal a Premier League Ghana inda ya samu maki goma sha biyu daga talatin da ake kyautata samu. Wani jawabi jawabi da kilabin ya fitar ya nuna cewar ra'ayin sallaman kufman na cikin wani shirin yi wa rukunin masu aikin fasaha na kilabin gyaran fuska yadda za su samu zuwa gaba a kaka na bana. Mataimakin kocin Abdulrahim Bashiru aka baiwa damar rikon kilabin na wani lokaci. Ana wata ga wata yayin da Haas ke fama da sallaman kocin dinta tsohon dan wasan tsakiya na kilabin Jirtegu ya bayyana cewar yana bin kilabin bashi na kuɗi da aka amince za a biya shi lokacin da hasa ta saye shi daga Great Olympics a shekara ta 2005. Tego wadda ya yi wasa kaka uku da House of Oak ya bayyana cewar club ya amince ya biya shi CD dubu shida da albashin CD dubu ɗaya da dari takwas duk wata amma club ya saba. Game da abin da Tego ya ce ne House of Oak ta biya shi CD dubu biyu kawai ne saura CD dubu hudu ya nuna damuwa ainihin game da rashin kula da halin rayuwar 'yan wasa a ghana yana mai jaddada cewar kalubalen da 'yan wasa ke fuskanta shine na karban su. ƙungiyar da ke kula da club club ligin ghana galka a takaici ta shirya wani taron da aka yi wa take lamuran shari'a wa mambobin kula da lafiyan club club a nan akra a ranar talata manufan wannan taro shine kimsa club club kan lamura da suka danganci shari'a cikin wasannin motsa jiki a kasashen afirka ta yamma masu masu koyarwa daga Portugal da Ghana sun tarbiyyatar da mambobin sashi daban-daban na shari'a a Plus Wesley Towers a babban birnin Ghana Accra ranar talata sha hudu ga wata. Wakilan Premier League da Division 1 da kuma kungiyoyin kwallon mata duk sun halarci taron na rana daya. Mahaifin Rafael Damina Patrick Akutusefa ya yi kira ga gwamnati da hukumar kwallon kafar kasar Ghana su taimaka musu yadda za su kawo gawar tsohon dan wasan gida. Dan wasan na gaba ya faɗi ne yayin da yake wasa kuma rai ya yi halinsa a wasan ligin albania tsakanin kf ignatia da fk partizani a ranar asabar ana sa ran za a bincika sanadin mutuwar a cikin binciken da aka soma game da abin da uban dan wasan ya ce ne dangi sun kasance cikin kaduwa yayin da suke makokin dan nasu matar dai ta bayyana cewar suna nan suna kokarin yadda za a samu jirgin da zai kawo gawar gida dangi sun ce suna bukatan taimako daga gwamnati da kuma hukumar kwallon kafar kasar ghana da wannan muka iso karshen labaran wasannin redwan allah muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana ta gaida Ridwanu yanzu ko agogonmu a nan Washington DC yana cewa karfe uku da minti hamsin da bakwai ga Maryam da takaitattun labaran duniya. To a takaice sojojin Isra'ila sun kai samami a asibitin Shifa da ke Gaza da safiyar yau Laraba suna neman mayakan Hamas bayan da suka ba jami'an ma'aikatan lafiyar yankin gargadi na 'yan mintoci. babban daraktan ma'aikatar lafiya na gaza dr munir albursh ya faɗawa gidan talabijin ɗan aljazira cewa sojojin isra'ila sun kai samami a ɓangaren yamma na cibiyar lafiyar sojojin sun ce sun kai na'urori da abincin jarirai da kuma kayan jinya a asibitin da ya sha fuskantar farmaki Sojojin Ukraine sun kafa sansani a gabashin gabar kogin Dnipro a yankin Kherson a cewar wani jami'in Ukraine. Ukraine ta sha yunkurin fatattakar karen Rasha daga gabashin gabar kogin mai mahimmanci wanda ya kasance mai wani shinge da ya hana Ukraine ɗin ci gaba da dannawa yankin Kherson zuwa yankin Crimea da Rasha ta mamaye. Har ila yau kogin ya ba Rasha damar jibge sojoji a wasu yankuna masu tsauran matakan tsaro na gabashin Ukraine kamar Zaporizhia. vladimir saldo gwamnan da rasha ta nada a yankin kherson da ta mamaye ya tabbatar da cewa sojojin ukraine sun kafa sansani a gabashin gabar kogin nipro amma ya ce a kananan rukunoni suke zuwa kuma suna jin jiki 'Yan majalisar dokokin Amurka sun yi kira ga shugaba Joe Biden da ya sa batun neman sakin wasu 'yan ƙasar Amurka da ake tsare da su a China ba bisa ƙa'ida ba da muhimmanci a lokacin da zai gana da shugaban China Xi Jinping. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce china ta tsara wani dan kasuwa daga jihar texas mai suna mark sweden da kylie ba amurke ɗan asalin china shi ma dan kasuwa daga long island a birnin new york da kuma pastor david lynn na jihar california da ake tsare da su ba bisa ka'ida ba dan majalisar wakilai daga jam'iyyar republican michael mccall shugaban kwamitin harkokin waje na majalisar wakilai ya sha yin magana akan mark sweden mccall ya buƙaci biden ya sanya sakin amurkawan da china ke tsare da su ba bisa ka'ida ba a cikin ajandar ganawarsa da shi ta masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie lizard Gresham wadda ta shirya ta bada umarni. Da ma mu na wannan dare Mr. Bill. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku sallama mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin sun amin.